wannan lokaci tun daga satin da ya gabata har zuwa yau babu ismu man fatat hul asuru babi da za mu ji bayanin laifi na mutumin da ya kyale sallar la'asar ta kufce masa sallolin nan guda biyar wajibai ne tilas ne sallatar su yana daga cikin rukunan musuluncin mutum in mutum baya sallah ba musulmi bane ba fa in tabu wa aqamu salata fa ikhwanukum fi din wa in tabu wa aqamu salata fa khallu sabilakum wa khallu sabilahum bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku salah bambanci tsakanin musulmi da mushriki shine min sallah yan uwana wanda ya bar sallah ya kafirta wanda ya bar sallah ya kafirta kamar yadda malamai na mazhabar hanbaliya suka kara mai karfafan zancen tare da dalilai wanda kuma ra'ayi ne wanda yake mai karfi wanda ya bar sallah koda da wasa koda da sakaci zai iya kafurta wallahu ta'ala min a'lam cikin sallolin nan guda biyar sallar la'asar tana da matsayi Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani da ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsaye da salloli ku kiyaye su kuma kiyaye sallar tsakiya wa qumu lillahi bayan sallar tsakiyar tana daga cikin sallolin da Allah shi a kiyaye sai kuma aka sake ware ta aka ce a kiyaye ta wannan yana gwada mahimmancinta irin abin da malaman usulu ke cewa zikirul khasi ba'da al'ami da ziyadati mai bihi bayan an bato gama gari sai kuma a ware wani duk da yana cikin gama garin sai a sake an batonsa dan a gwada mahimmancinsa kamar yadda Allah ce tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku suna sauka da kuma mala'ika jibrilu kaga mala'ika jibrilu yana cikin mala'iku ko baya ciki amma an ware shi saboda a gwada mahimmancinsa a cikin mala'iku bayan allah sallallahu asar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya bata yayi asara wace asara yayi mu kyale imam al-bukhari mu ji rawaito mana daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wasallama qal حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال عن نافع قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alladhi tafutuhu salatul asli duk wanda ya kyale sallar la'asar ta kubce masa bai yi ta akan lokaci ba bai yi ta a lokacinta ba ya yi asara inda ya san girmar asaran da ya yi da ya gwammace ma ka ma wutura ahlahu wa malahu da a ce asarar iyalinsa matarka da 'ya'yanka da gidanka da shagonka da dukiyarka duk su ƙone ka rasa su ya hau maka sauki a ce mutum ya rasa sallar la'asar wannan mutane suna jin wannan zance ko amma saka shi a cikin zuciyarsu da ɗaukar hakan da muhimmanci sai wanda allah ya so wannan ke gwada mana lallai sallah ba karamar aba ba ce ba ku sani cewa duk wanda baya sallah fara nan gobe kiyama zai zo karkashin tutar fir'auna da hamana da ubayyu dan khalaf shugabannin kafircin duniya Allah ya kiyashe mu saboda haka bayan Allah lallai ya kamata mu ringa kulawa da sallar la'asar me ya saka saboda sallar la'asar tana yi wa mutane wahala saboda lokaci ne da ake dawowa gida daga wato ɗawainiyar yau da kullum ma'aikatar daga lokacin suke dawa sallah gida 'yan kasuwa lokacin suke kokarin tattala kayan su mai su dawo gida masu gona a lokacin suke kokarin dawowa daga mai daga gonarsu masu shaguna daga lokacin suke kokarin dawowa sai ga mutum in bai mai da hankali ba ba zai bata muhimmanci ba sai ya wasa da ita sai ma ta iya fita daga lokacinta karshe ya zo yana yin ta a kwata-kwatan kurciya rana tana kokarin faduwa shi kuma na kokarin yin sallatar ta a wannan lokaci to yan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ji abin da ya ce ga mutumin da ya bari sallar la'asar ta kuce masa ga irin asarar da yi wa kansa Allah ya shi mu babu man taraka la'asra can wanda ya bari sallar ne ta kuce masa nan kuma wanda ya bar sallar la'asar ne bai yi ba wancan ya bari ta kuce masa a cikin jami'i wannan kuma gaba ɗaya sallar la'asar ɗin ma bai yi ba bari mu ji me bambancin su قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي قلابة قال عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله مسلم ابن إبراهيم شين إمام مالم إمام البخاري أو الحديثي ya karba daga hisham ibn abdullahi dastawa'i shi kuma ya karba daga yahya ibn abi kathir shi ya karba daga abi qilaba abu qilaba sunansa abdullahi ibn zaid al-harami abdullahi ibn zaid al-harami shi ya karba daga abul malih abul malih sunansa amir ibn usama al-huzali amir ibn usama al-huzali ina mamakin ku ina ta faɗe-faɗe na kira sunan wannan na kira lakabin wannan na kira kuniyar wannan in ce shi ne wane sai kuma kuna zuba mun idanu wasu suna dariya suna jin abin yana musu daɗi ina karantowa suna yi mutane ba wannan shine manufata ba manufata ga e gare ku yan uwa na ɗaliban ilimi da kuke gabana da ma waɗanda suka iya jina ko suka saurare ni ko suka kalle ni abin da ake so shine duk wani lokacin da aka ba da fa'ida me ya kamata ka yi sai ka rubuta ta matukar baka santa ba irinsu ne in suka haɗu sai su taru maka zamto maka mai ilimi al'ilmu saidun wal qitabatu qaiduhu qaidu suyudaka bil hibal al musiqa fa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bain al hada'iq taliqa ilimi abin farauta ne rubuce shi kuma shine sa masa baibayi in mutumin da ya farauci barewa ya ce jirani in sake farauto wata sannan in haɗa ku tare za a ce masa wawa to kai ne cikakken wawa ba shi ba wanda yake barin yana jin fa'idar ilimi amma yana me yana bari tana wuce masa qala kunna ma'a buraidata ibn fi ghazwatin fi yawmin dhi ghaimin yace mun kasance tare da buraida shine buraida ibn al-husayb sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-aslami fi ghazwatin aw a wani yaki domin buraida ibn al-husayb yayi rayuwa da yawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yakukuwa har zamanin sayyidina Usman shi yana daga cikin sahabban da suka je har zuwa Azerbaijan da Armenia har suka tsallaka zuwa Cyprus Cyprus ta Turkiya ta yanzu kenan duk sun je wannan yaƙi suna suna sun je waɗannan garuruwa daga garin Madina don yaɗa musulunci amma kai bawan Allah ina kaje don yaɗa musulunci ina kaje don yaɗa musulunci inda kowa malalaci ne irin ka bai ta ba da tashi gudunmawar ba da yanzu musuluncin babu shi da kakanninmu ba su musulunta ba saboda haka kamata yayin da aka mana gata aka kawo mana musulunci mu ma mu kokari mu ga mun isar da musuluncin nan zuwa gurin da bai je ba domin har yanzu akwai guraren da musulunci bai je ba akwai guraren da guraren da labarin suke ji yanzu ko kudancin najeriya ka je za ka ji in kana faɗa wa mutane musulunci ka shiga cikin irin yankunan wato tekun nan za ka ga yadda mutane suke haba haba suna cewa ku zo ku ba musulunci ba san komai akan musulunci ba allah shi taimake mu Allah ya kara mana himma ya kuma sami da shi fi yawmin zai ghaimin a wannan raƙi yaƙi a wata ranar da aka yi hadiri faƙala ce bakiru bi salatul asri ku yi gaggawar yin sallar la'asar fa inna nabiya sallallahu alaihi wasallama qal mu yi maza maza mai sallar la'asar kada mu bari ta wuce ba mu yi ta ba suna fa cikin jihadi ne wanda ka san a ce ma ba su yi a wani lokacin ba za su iya ba wa kansu uzurin cewa wata gwagwarmaya ne da wani faɗi tashi yasa ba samu damar sallar ba kuma Allah iya karɓa musu to amma kai da kana kwanci a ɗakinka ko kana shagonka ko kana zaune a dabarka ka bari sallar ta wuce maka to ban san kai wani abu za ka bawa kanka na uzuri ba to ka ji sahabban manzon Allah su da yake sun girmama Allah sun girmama manzon Allah suna ɗaukan duk wani abun addini a matsayin abu mai mahimmanci ce musu yayi ku yi gaggawar yin sallar la'asar dan naji manzon Allah yana cewa man taraka salatul asri faqad habita amaluhu duk mutumin da ya bari sallar la'asar ta kubce masa bai yi ta ba aikinsa ya riga ya shaɓe ya riga ya ɓaci ya riga ya rushe wannan yana daga cikin dalilan da wasu daga cikin malamai suka kafa dalili da shi a matsayin cewa wanda ya bar sallah ɗaya biyu shi kenan ya zama arne kaga yin wana muna ɗaukar wannan abin da muhimmanci nawa nawa cikin mu waɗanda suke wasa da sallah nawa nawa waɗanda suke haɗa tsakanin azahar da la'asar sallata magariba da isha'i sallata wani ma sai in ya dawo ya haɗa gaba ɗaya ya yi wani kuma sai ta da sa'an nan ya tashi daga barci yake sallar asubahi ke baiwar Allah bari in baki satar ansa in kin ji ne da kai da kake kallo na da ma ku da kuke sauraro na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah shi shi albarka Allah ya albarkaci matar da za ta zuba ruwa a kafar mijinta ta tada shi zuwa sallar asubahi na'am in kin zuba masa in zai yi fada ta ciki ce masa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai kuma in dai ba jahilci ba aka ce maka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana musulmi me ya kamata kai sai ka ce Allahu akbar na ji na amsa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim yan uwana Allah ya ba mu dama ya karfafe mu Allah ya sa mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sunna daɗin bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farki mai daɗi abu mai sauƙi yan uwana ku zo karɓi sunnar manzon Allah addini kenan ba sai ka ba da kwabo ba inna ma nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ku faɗa musu waɗanda suke zuwa karatu kuɗi kuke tarawa ba ku karatu ake fi sabilillah cewa so ake kowa ya je ya aiki da shi idan ka je kai aiki da karatun da ka ji waya fi moriyar wanda ya karantar yanzu ku da kuke gaban nan nawa in na faɗi hadisi ku aiki da shi kowa sai an bani ladar kamar shi yayi me kamar ladar aikinsa saboda haka ina karantarwa a lokaci guda ina kyautar niyya fa kenan ina idan Allah in ban yi dan Allah ba kuma na sha wahala ban je na huta ba na sha wahala ban je na shakata ba na sha wahala ban je na hira da matata ba da ya mu amfani ma domin ko da sai an yi dan Allah in ba a yi dan Allah ba kasan hata ya eh, tana shiga cikin da'awa ko ta shiga manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ah, man talaba al-ilma li yumari bihi al-ulama aw li yubahi bihi as-sufaha aw li yusrifa wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar wanda ne mai ilimi saboda ya jayya da malamai a san cewa lallai shi ma fa ba kan lasa ba ce ba lallai a gane cewa shi ma kwabjinsa kwabrinsa ya kawo au liyu ba ya bihi sufaha ko ya ce kasuwa a gurin gama garin mutane ba haka za ka ga mutum ya riƙe makirfan ya hau kan mambari ko ba wani lokaci ma idan ya yayyayyayi mutane ba su ce me ai kabara sai jama'a ai kabara ma a takbir ko ba ya kamata wallahi a gyara ba daidai ba ne ba ya kamata duk abin da za a yi mutum ya dinga haka to Allah subhanahu wataala yi in ba haka ba duk abin da kai aikin banza ne auli yusrifu wujuhan nas ilai ko kai ne mu karatu ko ka karantar dan ya zamto cewa mutane su yayyanka wani za ga kullum yakan nemi meye mutane suke so sai ya dinga faɗa musu dan mutane su ce ga gwarzo ga me ga sadauki ba haka ba kamata ya mai da'awa ya dinga faɗa mutane abin da zai amfane su suna so ko ba sa so domin a matsayinsu a matsayinsa shi mai musu faɗa ne mai kwabansu ne mai jawo hankalinsu ne mai gwada musu tilbar gaskiya ne ba mutum ne wanda yake so ya ba wanda yake ba fan ɗinsa ba ne ba kasan akwai abin da ake kira your fans ah, ko fans ake kiransa ko fan ne turanci ah, ba prince ba idan ɗan drama ko wani hero ko na wrestling ko ɗan kwallo akwai masu sha'awarsa akwai kalmar da ake faɗa fans ko f-u-n-l ko fans irin wato masu sha'awarka sai ga mutum baya kokari ya yana kokari baya so ya bata wa masu sha'awa su mai rai baya so ya bata musu rai yana yin abin da suke so abin da yana yin abin da suke so a da'awa ba haka wani ba za a faɗa maka ne abin da Allah yake so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so dan manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi yaddar Allah da fushin mutane sai Allah ya so shi ya sa mutanen kuma su su so shi wanda ya nemi kuma yardar mutane da fushin Allah sai Allah ya ƙi shi ya sa mutanen kuma su su ƙi shi domin ka mutane suna da tutsu in kana neman yadda su ne sai kai ta neman yadda nasu ce ba sa ko kuma su yadda da kai na wani lokaci in ka bata musu sai space fasa ka bai kamata mutum ya bata lokacinsa akan mutane ba ya nemi yaddar Allah subhanahu wataala باب فضل صلاة العصر بابي دزام جي فللا صلى الأصر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل قال عن قيس قال عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لتضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرع وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم إمام البخاري يتشي الحميدي ما لمنسى الحميدي وأنكم شيني فاركم ما لمن ده ya fara kiran sunansa a cikin wannan littafi hadisin na farko hadisin inna mal a'malu bin niyati qala haddathana al-humaydi qala haddathana sufyan qala haddathana yahya ibn sa'id qala haddathana muhammad bin ibrahim qala haddathana alqabat bin waqas ko قال سمعت عمر على المنبر وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لم يشيني ما انا قال حدثنا الحميدي سننسا abdullahi ibn zubair ibn isa al-qurashi abdullahi ibn zubair ibn isa ibn abdullahi ibn zubair al-qurashi kuma قال حدثنا مروان مروان شيني مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا إسماعيل إسماعيل إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثنا قيس قيس قيس ابن أبي حازم قال عن جرير شين جرير بن عبد الله البجلي sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce kunna inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wata rana muna gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna zaune a majalisar manzon Allah cikin masallacin manzon Allah fa nazara ila al-qamari laylatan ya'ani al-badari a wata dare a wannan dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli farin wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli farin wata ne a daren da wata ya fi haske ko dai sha uku ko sha hudu ko kuma sha biyar faƙala sai ya ce wa sahabbansa innakum satarauna rabbakum kama tarauna hadhal qamara za ku ga ubangijin kula nan gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan wata la tudammuna fi ru'yatihi ba sai kun yi tular wajen ganin Allah ba yanzu yan wani yawa mutane in za su kalli wata ana turare ne gani ai abin da ke gaba ne ko ke baya ko ke gefe shine wanda in za ka kalla za ka ce wani ya wato tare maka amma abin da ke sama babu wanda zai iya tare maka shi shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin kuna turare idan kuna so ku kalli rana lokacin da babu girgije ko kuna so ku ko kuna in za ku kalli farin wata ran da babu mai hadiri suka ce a a ya rasulullahi sai manzo Allah ce innakum tarawna rabbakum ayanan misla zalika za ku ga ku kamar haka ranar gobe kiyama ahli sunna aqidar su ita ce ba a ganin Allah a nan duniya ba wanda ya taba ganin Allah a nan duniya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ne amma da zuciyarsa kamar inda hadisi ya tabbata cikin sayyid muslim cikin sayyid muslim yan uwana wa ba wanda zai ga Allah sai ranar gobe kiyama na'am ganin Allah ranar gobe kiyama akwai ayoyi cikin alkur'ani da suka tabbatar wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira ko ila rabbiha mi nazir wa wujuhun yawma idhin nadhira wasu fuskoki a wannan rana masu haske ne suna masu dubi zuwa ga ubangijinsu كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون كيتو كودا واسا ranar gobe kiyama su Allah na magana kan kafirai an riga ya an sa shamaki tsakaninsu da ubangijinsu yayin da aka ce an sa shamaki ma wasu yana gwada kuma wasu suna me suna ganin su kenan haka imamu shafi'i ya faɗa da yake kafa dalili da wannan aya kan cewa dalili ne cewa za a ga Allah ranar gobe kiyama na mu'tazilawa suna da aƙidar cewa ba za a ga Allah ranar gobe kiyama ba haka wasu daga cikin jawa amma dai aƙidar ahlus sunna ita ce za a ga Allah kamar da aya ta tabbatar kamar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar shi yasa Sheikh islam Ibn Taymiyyah da ke waƙe aƙidar ahlu sunna sai ce wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن اختلفت وإن ابتدعت فما عليك مؤول يتي والمؤمنون يرون يرون حقا ربهم مؤمنين للي ذا سقوا بنجنسهم wa ila sama'i bi ghairi kaifin yanzilu aqidar ahlus sunna ne ubangiji na sakowa a ƙarshen dare zuwa saman duniya amma ya yake sakowan Allah ya bar wa kansa sani wa li kulli hayyin aqilin fi qabrihi hakan nan kowane mai wanda ya rayu a nan duniya ya mutu yana mai hankali yana wanda hukuncin shari'a ya hau kansa za a tambaye shi a kabarinsa in ya banda waɗanda suka tsallake rijiya da baya ka san akwai wanda ba za mu tambayoyin kabari ba kamar wanda ya mutu a daren juma'a kamar wanda ya mutu a lokacin ribati kamar wanda ya mutu a shahada dukkan su sun tsallake tambayoyin me kabari fitnatul qabr ba za a musu ba akai tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hadha atiqadu shafi'i wa maliki yace wannan shine aqidar imam shafi'i muhammad ibnu ibnu idris ne shafi'i wa malikin aqidar malik ibn anas ibn malik al-asbahi wa abi hanifata aqidar abu hanifa an-nu'man ibn ibn sabit nu'man ibn sabit abu hanifa wa ahmad kuma ita ce aqidar ahmad ibn muhammad ibn muhammad ibn hanbal al-shaybani az-zuhri yace in ka buturba su kame ka zamto wanda ka dace in kuma ka kirkiri bid'a to sai ka jira rigima abin mai sakamakon ka ko ba haka ba ka karkace daga hanyar daidai hakan nan abubakar ibn abi dawuda shi ma da littafi da ya yi yadda ya wake akidar ahlus sunna a taƙaice shi ma yake cewa mai ko kun manta ba ku haddace ba wadin bi lahi wasu sunanin lati a tattalin rasulun lahi me tanju wa tarbahu وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وقد يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح ورب وربك أوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كشيء مسؤول الله ذي فتوفيلي يبين ومتاني كما البدر لا يخفى كما رند فلن وتبايا يقويا wa rabbuka awdahu ubangijinka ma ya fitowa sama da haka ya tabbata a cikin wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce lokacin da 'yan aljanna suka shiga aljanna daɗi ya daɗi lagwada ta yi lagwada an yi aure aure an samu fankacin gida ana shakatawa sai kuma Allah ya ce musu yaya kuna bukatan wani ƙari sai su ce kai wani kuma ƙari bayan mai abin da aka bamu kwakwalwarsu gaba ɗaya ta kasa ita hakaita wa cewa akwai wani daɗi ma da za a iya ce masa daɗi bayan wannan daɗin ai daga nan sai dai wani abu babu daɗi bayan wannan daɗin babu wani daɗin da ya wuce wannan a wannan lokaci sai ubangiji ya bayyana musu sai su ga ubangijinsu sai su ji daɗin ganin da suka yi na ganin ubangijinsu babu wani daɗin da suka taɓa ji duniyar da lahirar baki ɗaya kamar me irin wannan daɗin shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ke Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda sun kai kyakkyawan aiki za a ba su aljanna kuma za a musu ƙarin ƙarin da za a musu shine ganin Allah لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن, أن لا تغلبوا على صلاة قبل الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا saboda haka ga waɗanda suke so su samu ganin ubangiji ga hanyar da za su bi don ganin ubangiji bai kuce musu ba shine idan za ku iya kokari ku yi matukar kokari ku ga ba a rinjaye ku cewa ba ku yi sallar da nan da ake yi gabanin fudowar rana da kuma wacce ake yi gabanin faduwar rana ba a wasu ruwayoyi kamar yadda zo a cikin sai muslim kai tsaye masu ya ce mai salatul fajiri wal asr sallar alfijir da kuma sallar la'asar thumma qara'a sai kuma ya karanta wa ya karanta a wannan thumma a nan gudun ba manzon Allah ne ya karanta ba wanda ya karanta shine Jarir ibn Abdullah al-Bajali sahabin nan ce ga ma aya ta gwada abin da aka faɗa ɗin nan wa Jarir ne ya karanta kamar da cikin sai Muslim wa sai ya karanta wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kai tasbihi me da sunan ubangijinka gabanin fudowar rana da kuma gabanin faduwarta qala isma'il isma'il ibnu abi khalid ɗaya daga cikin marawaita wannan hadisi sai ce if'alu la tafutannakum ku manne wa sallar la'asar ku kula da ita ku ga kun yi ta akan lokacinta kada ku yadda ta kubce muku ta kwace muku don rashin sallar la'asar akan lokaci yana daga cikin abin da zai iya hana mutum ganin ubangijinsa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتهم كيف تركتم عبادي فيقولون taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun abdullahi ibn yusuf at-tanisi malami imam al-bukhari malik ibn ibn anas ibn malik al Asbuhi. abu zinad abdullahi ibn zakwan al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz an abi hurairata abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة سنة تنجان أيكي أكم كنسان قوة دا كتشيم من نيادة ملائكة قدابين كراما كاتبين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تقول أن ملائكة وتوسكا تنجان أيكيني idan waɗanda suka zo daga salar asubahi in la'asar ta yi sai su tafi sai kuma wasu sake dawowa ba za su sake tafiya ba su ma sai sallar mai asubahi mana kowace rana mala'iku suka yi shift sau biyu ne waɗanda suka yi rabin yini su kuma za su tafi sai wasu sake sauka su yi rabin yini wa mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatul fajri wa salatul asri suna canjan aiki ne a lokacin sallar azaha sallar la'asar da kuma sallar asubahi thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhum waɗanda suka kwana tare da ku in sun tashi sai sun je sama sai Allah tambaye su wa huwa a'lamu bihim Allah yana tambaye su ne ba wai dan bai sani ba dan dai kawai ya tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina fa yaquluna sai a ah, bayan ka ai taraknahum hum yusalluna mun bar su suna sallah wa atainahum yusalluna mun je musu kuma suna sallah kaga wannan yana gwada falalan wannan sallah ya kamata ce lokacin da mala'iku za su canjan aiki a kan kai zamto cewa akalla kana cikin wannan sallar in baka yi takan lokaci ba su mala'iku ba za su jira ka ba sai su tashi su tafi su rabu da kai in suka je sai su ba da shirin cewa sun bar ka amma ba ka sallah wa iyaz billahi Allah ya kiyashe mu in wala mu dakata anan gurin saboda lokaci yayi سين الله Allah ya kai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله يا قومنا هذه الفوائد جمه فتخيروا قبل الندامه وانتقوا يا قومنا هذه الفوائد جمه فتخيروا قبل الندامه وانتقوا ان مسكم ظما يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا All across ocean and ocean